maƙaryata waɗanda sun kai ƙarya cikin duniya to nan gaskiyar da suka faɗi can gaba Allah ba ta da umarni a eh, fi cikin wannan rana kal kuffari kamar kafirai lamma nuna yayin da suke yi imani inda ruwa ta lokacin inda sun ga azaba su ce amanna su ce mun yi imani wannan kun ga abin da sun ka faɗi nan gaskiya ne amma bai da umarni domin ba su yi gaskiya nan duniya ba sai da sun ka je lahira don haka da gaskiyar lahira da sallar lahira da kukan lahira da sadakar lahira duk ba su da eh wanda Allah yake karba wanda an kai nan duniya ka a je can amma in an je can akwai ma waɗanda suke ya cewa wallahi na ba kunna mushrikina su rantse da Allah ba zai shirka ba Allah yake karya kai to wayannan duk ba su da umwani dan haka waɗanda ke ƙoƙarin su tara kuɗi wai in sun mutu mallamai su yi musu addu'a su yi musu sallah to sun yi batan makatantan eh domin sallar da za ta yi ma amfani da addu'ar da za ta yi ma amfani ita ce wadda ta ginu akan imani ko ceto da Allah ya ce wala na illa liman yartada ko ceto da za a yi ba a ceton kowa sai wanda Allah ya yarda da shi in Allah bai yarda da kai ba ba shi yarda ba shi ba da dama ga wani ya cece ka an gane ko don haka mutum ya yi ƙoƙari ya yi wa kai ne sallah kanin ranar mutuwa ta mutum ya yi ƙoƙari ya yi wa kai ne sadaka kanin ranar mutuwa ta don ka mutu an ɗora ɗiba dukiyar ka ana tuwo mallamai na canyewa in ka mutu baka da imani sun ci banza Allah ya kiyaye to mu ci gaba Lillahi wa ardi wa ma fihin wa huwa ala شيء an gama sai aka rufe aya wato sura da kalmar tauhidi lillahi mulku samawati wal ardi abinda a cikin samai da abinda a cikin kasa mallaka su duka lillahi na Allah ne khaza'in al matar taskokin ruwan sama wanda bati da tsiri wa da arziki wa gairi hada waninta wa ma bihin da abinda a cikin su Eh, a ta ya zo ma bai ce man ba ta galiban da gairin akil don irin jayar da mara hankali akan mai hankali wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa dukkan komi wa minhu daga abin da Allah ke da iko isabatu sabiti ba da lada ga mai gaskiya wa ta'dibul kadhib da kuma azabtar da makayyaci wa husal aqal an kebance hankali zati sa alaisa alaiha bi kadirin amma wato abin nan shi bai zama mai iko akan sa ba a'a wato Allah yana da iko akan dukkan komai eh don haka an ka kebe wannan na'am ta kare saboda haka sai sura mai bi mata ita ce suratul an'am nan ne ya kamata a ce mun kai ba rabin kwana to sai kuma Allah madaukin sarki ya sa mun ka tsaya inda mun ka taso bana to don haka za mu ci gaba yanzu da ah, farkon suratul an'ami wadda yake sura ce wadda take faɗa da al'adu ta mayar da mutane akan asali fidratan lahi lati fadaran nasa alaiha wato kullu mauludi yuladu alal fidra fa abawahu yuhawwidanihi aw yunsiralihi aw yumajjisani eh kowane mai rai Allah yana halitta sa akan sunna ta musulunci eh ko dan kafiri an kai lokacin da an kai shi ana haihuwa ta yana musulmi Eh, daga baya ne uwaye ne ka karantar da shi zai mai tarbiyyar kahirci kahircin nan da ko na tsahi ko yahudanci ko kiristanci ko dai wani abu daban amma asalin kowa musulunci eh, kahirci ba ko ne ga dan adam domin asalin ubanmu annabi adam alaihi salamu saboda haka dan mallan kyawun ta ya zama mallan to wannan sura tana faɗa da al'adu tana ƙoƙarin tsarkake wa aƙidan mutane ta mai da su kamar yadda Allah ya halicce su bisa ga sunna ta musulunci bisa kalmar la ilaha illallah Muhammadu rasulullah don haka za ku ji tana ta magana akan al'adu daban-daban irin al'ada kirkiro ne abu a ce wannan gadon gidan suwa ne ne wancan gidan suwa ne ne wannan gidan suwa ne ne da kuma tsoron talauci da sauransu alhali Allah shi ne mai arzuta kowa da kowa wanda irin wannan har yakan kai ga wasu kashe 'ya'yansu kamar yadda za mu ji a cikin wannan sura eh da sauransu to mu ci gaba سورة الأنعام بقية وعالية وسبع وستون عائية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون To, bismillahir rahmanir rahim suratul wannan sura ana kiranta surar dabbobin ni'ima su ne nau'in raƙuma biyu da nau'in shanu biyu da nau'in tumaki biyu wato tumaki da awaki raƙuma kuma irab da bukutu sannan shanu bakaru da jamusu eh to wannan sura ana kiranta suratul an'am saboda ta yi magana su can dan al'adun da laraba suka kirkiro na eh, wato wasu dabbobi waɗanda ake caga iri kaza ba a cin su iri kaza kuma ana cin su da sauransu to wannan kuma ta sauka makka an ce tana daga cikin surori waɗanda an ka saukar da su gaba ɗaya da ita da suratu yusufa sai ayoyi kaɗan daga ciki su ne wato aya guda uku daga ma kadarullah haka kadari zuwa sura zuwa aya uku ah, sannan tana da ayoyi ɗari da sittin da biyar ko da shida ko da bakwai gaya ga kira'awar shu da bakwai na bismillahir alhamdulillahi alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wa wasu bin wasful jamil wato shine sifatuwa da dukkan abu mai kyawu to irin wannan sifa sabitu lillah ta tabbata ga Allah wa hal al-muradu al-ilam bi zalika lil iman bihi aw sana'i bihi aw huma ihtimalatin salah abu yaduha al-thalith to yalla nan da anka ce alhamdulillah shi abinda ake nuhi a sanar da mutane godiya ta tabbata ga Allah don su yi imani ko ku abin nuhi dai yabo an yabi Allah da wannan kalma ko ko duka ake nuhi na an ka samu fassarori har guda uku amma fassarorin uku duka mafi fa'ida ita ce ta uku din shine wato da abin nan eh, sanarwa da kuma yabo gaba daya qala shaykh mala ya faɗi wannan wato muhalli fi suratul kafi don imamu imamu suyudi almajiri imamu jalaluddin al-mahalli ne wanda ya rubuta rabin wannan tafsiri daga suratul nas zuwa eh, karshen suratul kafi Allah zai khalaqa samawati wal ard shine wanda ya halicci halittar samai da ƙasa kasau ma da zikir wato ya keɓanci sama da ƙasa da ambatu li annahu ma azam azam makhluqat al munazili wal nazirin wato sune mai girma halitta ga dukkan mai kallo duk abin da za a gani na halitta Allah to sama da ƙasa sun yi su girma gare ka shi yasa aka ware su duk ko ina sai a ce halaka samawati wal ard ko ni shi halitta amma ambata su zai ja hankalin ka kai dubi zuwa ga girman su in ka dubi girman su to za a kara ganin girman Allah ko da ka san girma dai a da ala zulumatu wan nur kuma Allah shine wanda ya halitta duhu wato dufanni da haske kullu zulmatin kowane duhu wa nur kowane haske wa jama'a ya yi jami'in duhu duna bai ambaci haske da yawa ba yace zulumati saboda ni le kasarati azbabiha domin shi duhu wato sabubba ne suna da yawa jahilci yana haifar da duhu Kahilci yana haifar da duhu al'ada tana haifar da duhu abubuwa ga sunan ba iyaka amma shi haske guda imani wa haza min dalail wa ce wannan yana cikin dalilan kadaitar Allah madaukakin sarki Su ثم الذين كفروا sannan baya haka. waɗanda sun ka kafirta ke a kiyami haza dalil tare da tsayuwar dukkan wannan dalilai da an ka kawo ya diluna birabin suna daidaita wani abu na banza ko na bauta da ubangijinsu ayyusawuna gairahu suna daidaita wani Allah da Allah bil ibadati wajen bauta kun ga iyakar rudu an nan? Eh? mutumin da ya tsaya ya kwantar da hankali ya jibi sama ya jibi kasa ya san kuma lalle Allah ya yi to bai wa wani abu ya gitta gaba gare ya ce shi ma yana ya cancanta abota masa dan ba wanda ya cancanci abota masa sai wanda ke iya halitta waɗannan abubuwa na'am هو الذي خلقكم من دين ثم قضي أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وتشي كاهرتي akwai rudewa da hauka ciki ne kun ga dukkan abubuwan da ake bauta ma duk abin da ake bauta ma ko iri ne na kwaya abin da salisi ne ko mugu salihai kamar irin su annabi isa alaihi salam kamar su uzairu kamar mala'iku da sauransu to duk wani mai bauta in an ka mutu sai ya ce Allah ya ya karbi ran wani kirista yanzu bai cewa isa ya karbi ran wani ba yahude da ke bautar uzairu ba ya ce uzairu ya karbi ran wani in mutum ya mutu zai ce Allah ya karɓi ransa amma tare da haka zai su ke kewaye su suna bauta ma wani Allah to kun ga iyakar rudewa Allah huwa allazi khalaqakum Allah shine wanda ya halitta ku min dinin da galaka da khalqi abikum adama ne da ya halitta babanku annabi adam daga wannan kasa din thumma qada ajalan sannan ya hukunta ajali lakum gare ku tamutuna inda tihai wanda za ku mutu lokacin da ajali na ya riga ya kare duk wanda lokaci ne ya kare sai ya mutu wa ajalin musamman sannan ya ambata wani ajali wanda yake abin ambatawa madarubun inda ku le ba a tukun don tayar da bayan ya yi maka ranar da kwanan ka zai kare kuma ranar eh, Allah ya aje wata ranar da zai tayar da kai daga wannan mutuwa da kai sun ma'antu sa'an nan tare da haka ku ayyu al-kufaru ya fi waɗannan kakirai. tamtaruna sai ga kuna shakka ai ta shukkuna kuna shakkar tashin kiyama ba da ilmi ku bayan sanin ku da aka akharakum ce Allah shi halitti ya fara halitta wa man kadara ala duk wanda adda iko ga shi fara halitta abu fa huwa ala al a aqdar to zai zama iko ga mayuwa. eh duk dan duk abin da kai shi farko to yin na farko shi adda wuya in ka sake maimaita shi zai zama da sauki don ka san hanyar da ka bi kai na farko don haka mayar da shi ba abu ne mai wahala ba na'am وهو الله وهو الله في السماوات وبلاده يعلم سرهم وجهرهم ويعلم ما تكسبون وهو الله شيني الله مستحق للعبادة وان دي تشنتنتي أبوتا مسا لا يستحق غيره باب دون الله وان دي تشنتنتي أبوتا مسا إن با الله ba. Fis samawati a cikin sama wa bil ard hakanan kuma cikin ƙasa. ya alamu sirrakum wa jaharakum Allah ya san asirten ku ya san bayyanen ku da haka babu abin da za ku koyi ma Allah ma ta sirruna wa ma ta abin da kuke koyewa da abin da kuke bayyanawa fihi da shi bai nako tsakanin ku duka Allah ya sani wa ya alamu ma taksibuna kuma Allah ya san duk abin da kuke aikatawa ta'maluna min khairin wa sharri na alheri ko na sharri Allah ya sani babu inda zaka sai ka koyi ma Allah ko ka lade ka aikata wani abu kai zaton bai sani ba Allah ya sani na'am wa تأتيهم من ta من آيات ربهم إلا كانوا عنها ta وما تأتيهم من آية باب min ayati rabbihim daga cikin ayoyin ubangijin su min alqur'ani na alqur'ani ya gairi da sa, illa kanu an hamuri ne sai sun zan suna masu bijirewa daga waɗannan ayoyi na Allah waɗanda sun kaso musu dabi'a ka'ini kenan duk abin da aka kawo mai in ya gani bayan ya gama hawaye da ruwan ido da komi sai dawo ya ce ai ai kar masa aba na da wasu sarra ai uwayen mu ma sun taba karo da irin wannan eh saboda haka ba abin da iyayen mu su gani ba sun ba mu labari sai su koma su mai da kai su ta abin da suke eh kun ga koda cikin yan shekarun nan an yi abubuwa kasashen kahirai kamar Amerika irin ruwan da aka dora yi waɗanda suke biyawa gida mai hawa ashirin sai a ga an zazzaɓe gidan ga mutane ciki kamar fa'i gida mai hawa ashirin sai ka tanta kai ka hange shi don daga cikin gidajen da ake gina a amerika akwai gidajen da sai a yi ruwan sama can mutanen sama sai dai su rinka kallon gizagizai kasa da su saboda tsawon gidajen sai a yi ruwa su suna can sama da ruwan sama to irin waɗannan gidajen sai ka gashi ana nuna ga CNN talabijin ruwa su zo su zazzaɓe wannan gidan su ta yi da shi da mutanen da a ciki da komi ka ga mutum na kama karamuna yana tasowa sama iyali ne da komi na can ƙasa ya basu tun da haka shi ma ya gaji dole ya bari ruwa su ta da shi an yi wannan sannan an yi guguwa guguwa wanda in ta biya ga gidaje ta ɗebe duk wani abu wanda ba makale ke da kasa ko da ƙarye ba ta da shi tana ɗaukar mutane tana ta da su amma duk wannan sun gani ba su yi imani ba an yi duwatsun da sun kai ta aman wuta irin abin da ake cin birka dutse aman wuta wutan nan ta hito kamar an dama kunu tabi mutane da gudu suna gudu ko baya hucewa ba kamar kunu irin wannan wanda in an zube shi kaɗan bayan 'yan mintoci ya wuce da zahi ne yana biye da mutane duk sun gani daga shekara goma zuwa yau aka yi wannan a amerika amma wannan bai sa sun yi imani ba suna nan suna ci gaba da zalunci da fatattakan mutane sai allah ya kama su kama ta ƙarshe to haka kahiri ɗabi'a ce take fakar kazzabu bil haqq fakar kazzabu bil haqq lamma ja'ahum ba huwa yatihim an ba ma kanu يزعلون فقد كذبوا بالحق حقيقة sun قرية da gaskiya shine alqur'ani lamma ja'ahum yayin da yazo musu fa sawma yatihim anba'u ma kanu bi da sannu labarin abin nan da sun kaza suna izgiri da shi zai zo musu wato karshen al'amarin zai zo musu masiba su zai same su duk wanda ya izgiri da aya Allah to ba a zuwa ko ina sai ka gan shi kwance lane lane Allah ya kama shi ya inda zai shiga eh to mu ci gaba alam yarau kama nadara min qablihim min qarnin makkannahum bil ardi ma wa alam rau, Allah ya ce yanzu ba su gani fi asfarin cikin tayyatayen da suke ila sham zuwa shamu gairi da waninta kam da yawa a halakana mun ka halakan min qablihim gabanin su min karnin na al'ummomi ai ummatin min al'umam al-madiya al'umma daga cikin al'ummomi waɗanda sun ka gabata makkan nahu mun ba su iko ai a ɗaya nahu makana mun ba su matsayi fil ardi cikin ƙasa bil quwwati was da ƙarfi da faɗin arziki duk mun ba su malam yumakkin lakum abinda ku ba mu ba ku ba wato kahira maka kenan wato Allah ya yi wasu kahirai masu ƙarfi masu girma masu wadata masu iko heda waɗannan kahirai na zamanin annabi da kuma zamanin wa arsalna samaa mun ka bude sama ruwan sama alaihim gare su midararan kamar kamar zuba da bakin kwaliya mutatabi'an wani bayan wani Waje annal anhara mun ka sanya koramu ta jarimin tatin tana gudana karkashin su ba su bukatar ruwan wango ko ina ruwa na gudana ta ta masakin karkashin gidajen su ba halaka na bi zunubin sai mun ka halakar da su da zunuban su ta kazibihim al-anbiya saboda qaryatawa annabawa da sun kai wa an sha'ana karnan akari ne mun ka bayi wasu al'ummomi na daban min ba dai ba mu halakar da su an yi wannan kuma yanzu ma in ba bari ba Allah zai maimaita eh sunnatullah sunna Allah ce walan tajida li sunnatillahi tabdila ba ka zamu canji ga sunna Allah ko da Allah bai halakar da su kwata kwata ba to Allah zai kewa musu musibar da za ta kace kace da su ta yi raga raga da su duk inda aka neme su sai a rasa kamar yadda Allah ya wa bani Isra'ila kullum suna nan laɗe in sun kama kawa Amerika suke su kama ta Ingila kullum haka suke yanzu haka abin da ake yi wa Saddam Hussein ba wai wani abu ake ba kariya ce ake wa Isra'ila duk abin da america take kasashen larabawa ba ta yi don saudiya ba ta yi don kuwait ba ta yi don jordan ba ta yi don duk wata kasa da kuke zaton wai ita ake karewa Kariya ne isra'ila nan tsohuwar munafikan nan ita ake karewa kuma za a gaji a bari don in allah ya yarda sai ba ta lahu bunyanahum sai allah ya zo ma ginin su ba karra alaihim musaqaf ita america sai ta wargaje mu ga inda isra'ila za ta zakanta yanzu dai mun san babu rasha don rasha wato gida goma ne da kicin ko da tole to sai aka rushe gidajen sai an ka bar tole tole na zama gida to yanzu saura tole rasha duk gidajen sun bar sun wace yanzu saura tole don nan gidan kahircin shine ya rage rasha sauran kasar rasha gaba ɗaya ta balle kowa ya je ya kama gidansa wa'annan dauloli goma waɗanda an kawa na musulunci dama nan ne kasar musulunci wannan wurin arewacin rasha inda ake ce ma rusiya nan ne dandalin kahirci nan ne tole to su sun ka rage to yanzu kuma america ga ta nan yanzu alhamdulillah an fara samun eh, general commander na america wanda na sojojin ke eh, tsaron lahiya ta waɗanda a germany sunan shi abdullahi mutumin Sakkwato ne sunan shi abdullahi mutumin Sakkwato ne shi ke shugabanta sojojin america waɗanda aka fi jamus to da duk tahiya ta yi tahiya za a ga Allah madaukin sarki ya sa shi wannan Abdullahi wa'annan za su zama shi zai ba su umarni ya ce a to a yaƙi Isra'ila tunda babu Amerika kun ga da babu abin da Amerika ka jin tsoro kamar Rasha to Rasha nan da take tsorata Amerika tsoron ya karu domin yanzu an samu kasa goma na musulunci a cikin Rasha wannan ce ne ita ce daula ta goma kuma wanda sun ta balle sai ta ce daular musulunci za ta koma ma babu wanda ta koma ma tsarin demokuraɗiyya ko kun yana magana demokuraɗiyya a rasha babu duk wanda ya balle ce demokuraɗiyya a islam yanzu mun samu goma eh dama ɗaki goma ne da toilet amerika ɗaki goma ne da toilet to yanzu an ware ɗakunan nan goma ko wani ya kama zaman kansa ya zama gida saura toilet to don haka kowane musulmi ya ci gaba da roƙon Allah musamman cikin azumin nan da muke ciki ubangiji Allah ya gwada mana kamar yadda rasha ta wargaje Allah ya gwada mana wargaje wa tarayya Amerika kuma Allah ya sa in ta wargaje ta zan kamar yadda wargaje wa rasha ta zo daulolin nan kowace in ta wargaje ta kawo daular musulunci mu ga ƙaryarta sai mun yi mata sowa in Allah ya yarda eh to haka suke to Allah madaukin sarki ya ambaci waɗannan mutane ko yanzu sun ka ci gaba da kahirci to Allah zai iya narkar da su ya kawo waɗansu al'ummomi waɗanda addaban ba irin su ba ya kafa to mu ci gaba walau nazalna walau nazalna alayka kitaban bi kirdabin falamasuhu bi aydihim لقال الذين kafaru إن هذا إلا سحر مبين walau nazalna alayka kitaba Allah ya ce da mun saukan ma da littahi maktuban wanda an rubuce fi kirdasin cikin takardu warikin kama katarahu kamar da sun kace don me ba a saukar da littahi jumlatan wahida a saukar da shi gaba dai kamar da an ka saukar da taura da injila kun sun wada wannan cikin suratul furqan to Allah ya ce da mun yi haka nan falun amalama su suka zo suka taba wannan littafin da aidihim da hannunsu Allah wanda yake shi ya kaiwa matuƙa min ayanu daga ce su gani la'annahu an bali shakki domin tabawa shi ya kori shakka ya yi kori shakka don yana in sun gani ce sihiri ne to amma sun taba sun ji don so da yawa ido na ganin abin da hannu bai iya tabawa to da da an saukar da littafi rubuce cikin takardu suka taba da hannu suka ji gashi eh lalle wannan littafi la qalal ladina kafaru to da kairai sun ci in haza ai wannan abin da an ka bayar bai zamo ba illa sihiru mubin wace sihiri ne ne. ta'annutan wa da saboda ta'annuti da kuma taurin kai don haka wato kada su nemi cewa ka ce a kawo kaza kai kuma ka ɗauki wannan ka ce a kawo don sun ce saukar da aya ka ka roƙa ka basu ko an kawo aya ba imani za su yi ba a basu haka da, ba mu ci gaba وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا على لقضي الأمر ثم لا يؤمن to annabi yana wa'azi sai suka ce wa kalu suka ce laula unzila alaihi malak dan me ba a saukar da mala'ika tare da shi ba wato gare shi a saukar mai da mala'ika ya zo tare da shi sadiku in ya faɗi ce lalle gaskiya ne abinda ka faɗi gaskiya ne Allah ya ce walau anzalna malakan da mun saukar da mala'ika kamar tarahu kamar da suka nema balam yu'minu ko ba imani za su yi ba da kudi al'amuru da an gama al'amari wato da an hukunta al'amari bi halakin da harkar da su sun mutu sun malayin na sannan ba za a saurara musu ba litaubatin don su tuba au ma'aziratin ko kuma su kawo musu duk ba a bai eh ka adatin lahi kamar yadda al'ada Allah take fi man qablahu ga wadanda aka gabanin su me ihlaki na halakar da su inda wujudi mukutarin lokacin da an ka samu abin da sun ka nema idza lam yu'minu in ba su imani ba domin lokacin duk da an ce ma annabin Allah kawo aya to in ya kawo ayan nan ɗaya biyu ko mu imani ko mutuwa amma bai yi wa zan babu wancan babu wannan ko dai ku karɓa ku yi imani a zauna lafiya ko kuma ku ƙi imani Allah ya saukar da azaba to mu ci gaba ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون kuma Allah ya ce walau na da mun sanya shi wanda an ka saukar din shi wanda an ka aiko wato wanda an ka saukar malaika idan an sanya shi malakan da an saukar da mala'ika ne maimakon shi manzo Allah la ja'alnahu da dole mu sanya shi ya zama rajulan mutun kamar su ala surati ya zan cikin suran mutum ya tamakkanu min ru'yati don samu dama gani ne da kallo ne iz la quwwata lil bashari ala ru'yatil malak domin babu ƙarfi ga mutum na kallon mala'ika don haka in har za a aiko mala'ikan to dole ya zo cikin surar mutane walau an waja'alnahu rajulan da mun saukar da shi mun ya shi mutum kamar su Na labar na alaihi ma sun da mun ya musu abinda sun ka rikita ba kansu ala anfusihim bi an ya Kulu ma hadha illa bashar mithlukum in sun ganar ci ah to ai wannan ba mala'ika bane ai mutum ne kamar ku to ina mu da mun ka ce a kawo mala'ika kuma kawo mutum kaga da rikicin ya zama sabo saboda haka Allah ya ce to ba a saukar da mala'ika mutum dai wanda sun kasan gida ne sun kasan gidan iyayensa da kakanninsa to shi za a saukar musu ko su yarda ko kasu yarda wala kadin su zi'a wala kadin su zi'a rasulin min qablika fa aqal alladhina sahiru minhum ma kanu bi yasta'jilun to kuma idan an yi irgili gare ka kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ko mai wa'azi to ba kai an farko ba wala zai a da rusulin kabla ka hakika an yi irgili ga manzanni da dama waɗanda sun ka wuce gabaninka fihi tasliyatun linnabi a cikin wannan magana akwai lallashi da ba hankuri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe in an maka kai hankuri ba kai annabar ko ba an wawa فهاق بالذين سخروا منهم sai ya sauka ga waɗannan da sun kai izgili daga cikin su ya sauka ga Yesu ma kanu bihi yasabihun abin nan da sun ka zo suna izgili da shi to sai sakamako dai ya zo ya sauka ga Yesu. Allah ya kama su da laihin su wa huwa shine azaba baka za ya liku eh, biman biman za haka zai sauka azaba za ta sauka ga dukkan wanda ya maka izgili na'am Allah ya ce ƙullan muka ce musu, si rufi la'ar ku ta'i cikin ƙasa, su man sannan ku duba ku gai. Kai makana ake mutu mu kan jini na yaya. Karshen masu karyatawa ya kasance, masu karyata ta man alaki na ragar da su bi na da azaba, to su yi hali a tabiru don su lura su yi wasantu. don ka abin da ya same waɗancan su ma ya same su qul qul liman ma fi samawati wal ardi qul lillah qad wala nafsihi rahmata la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la raiba fihi alladhina kafaru anfusahum wa hum la yu'minun to bayan haka Allah madaukin sarki ya ce kulka ce liman ma samawa ta wal ardi shin abin da a cikin samai da abin da a cikin kasa liman nawa na wa su? qul lillah ce na Allah ya in lam yaquluhu in su ba su faɗi haka ba ka kai ka faɗi iz la jawaba gaira domin ba wani amsa illa wannan kataba ala nafsi rahama ubangiji Allah ya wajabta ko ya rubuta rahama akan kansa fadalan don falalarsa wa fihi taladdufu cikin sa akwai tausasawa fi du'a'ihim ila al a cikin kiran su zuwa ga su imani la yajma annakum ila yawm al-qiyamah lalle Allah zai tattara ku zuwa ga ranar kiyama li kun bi amalikum dai yayi muku sakamako da dukkan ayyukan da kun ka aikata la raiba fihi ko babu shakka ga wannan rana ta tashin alkiyama za ta zo alladhina a anfusahum wayanda sun kai asarar rayukansu bi da halin azabi saboda gitta wannan rayukan na zuwa ga azaba Fahim layu da yu'minun su kan ba za su yi imani ba eh duk wanda ya zama wato Allah ya nufi da sai ya azabtar da shi bai da an kai zama ba zai karba ba na'am walau walau ma faqala ajil layli wan nahir wa huwa al-sayyul alim Wala walahu ta'ala ma sakana bil layl wato duk abin da ya nasu ko abin da ya sauka cikin dare wala na Allah ne wannan har haka na abin da ya sauka cikin wuni shi ma duk na Allah ne ai kullu shay ai kowane irin abu wato shi fa huwa rabbuhu shi Allah shine ubangijinsa wa khaliquhu wa malikuhu shine sa shine mamallakinsa wa huwa sami'u lima yuqalu Allah shine mai ji ga dukkan abin da ake faɗi al'alimu bima yuf'al kuma shine masani da abin da ake aikatawa duk abin da an ka yi Allah yana gani kuma ya sani yana ji kullum ulama ya Allah da atakiru wa iyyan qadir samawati wal ard wa huwa yadhimu wa la yadham wa inni ya'budu wa ana awwala man Wana damunan nam'inar mu Kullum ka mu su a gairan lahai atta kihuwalia? Yanzu wani Allah zai riƙa ya zama na a abudu ya ka bauta mai? Hadirinsa mawa ce wal'adu alhali Allah shi ne ma'alicci sama da ƙasa. Mautaima shi ne yankaki halitta su wango da yamma kuma shi ke arzikawa. Wala yuzu an ba a arzikta shi. La a'a ni ba zan bauta ba kowa ba sai shi. Ulka ce in niya umirtu ni an umarce ni an akuna awwala man aslam in zama ni ne farkon wanda ya mika wuya lillahi ga Allah na hadhihi al'umma na wannan al'umma in zama ni ne farkon musulmi wakila kuma an ce da ni la takunanna minal na kar ka zamo cikin masu shirki bihi da Allah wato shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka fara umarni da ya zama farkon musulmi kuma aka hana shi ya shirki da Allah wa gairu aula saboda haka wani ba shi ya cancanta da samun wannan umarnin na'am ولله أقام وإن Kulka ce in ni a ni ina tsoro in a sai turabi in na saba ma ubangiji na bi ibati gairi idan zo ni bauta ma wani Allah ina jin tsoron azaba yau mai azaba yi ne wanda yake mai girma huwa yawmul qiyamati shine ranar kiyama in ya za annabi yana jin tsoron azaba mai girma in ya saba ma Allah to ni da kai fa eh ni da ke ba. in dai ya za annabi kansa yana jin tsoron azaba mai girma idan ya saba ma Allah to balle ni da kai ko ni da ke eh man yusraf man yusraf an yawma idin faqad rahima hmm. wa dhalika al-fawzul mubin mai yusraf duk wanda an ka juyar da wannan azaba an buga barin isa inda shi ke yau izin wannan rana wato wanda duk Allah ya kautar da azaba Allah daga gare shi bakar rahimahu hakika wannan Allah ya ji kansa eh, ai arada lahul khaira Allah ya nahi alheri da wanda ya tare azaba bata kai gare shi ba wa zalikal fawzul mubin wannan yin haka shi an rabu wanda a bayyananne Annaja ta zahira shine tsira wadda an bayyananna la shukuka a wadda babu wata shakka gare ta na'am wa iyyan fasallahu bi dhurrin fala qajiba lahu illa na'am wa iyyan fasallahu bi khairin wa huwa ala kulli shay'in qadir wa in yansuka Allahu bi durrin idan Allah ya shahe ka da wata cuta bala'un kamar bala'i kamar radin wa faqarin kamar rashin lahiya ko wani talauci sai Allah ya zo ya shahe ka da shi fala kashifa lahu illa hu ba wanda zai kware maka wannan cuta sai Allah wa in yansuka bi khairin kuma idan ya shahe ka da alheri ka sai hatin wajinan kamar ya baka lahiya ko ya baka wadata wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa dukkan komai wato kun ga yadda sura take tahiya da tauhidi don sai an tabbatar da tauhidi duk aikin da za a gina in babu tauhidi wargazaccen aiki ne ba ya zuwa ko'ina eh haka yake a zo a yi tubali na na yashi da gishiri da kaikai sannan bayan haka sai a kwaba kankare a zuba bisa kun san ba a zuwa ko ina ko to haka gini babu tauhidi haka yake da haka sura ta fara gini da tauhidi tukuna kamin ta kawo al'adun mutane waɗanda suke ba abun kirki ba to mu ci gaba وهو القادر فوق عباده وهو العليم القدير وهو القاهر الله شيني مجن جاي القادر ما يقيكو الذي لا يجزه شيء وان باب وان ابو وان كبوايا مفتعليا كما يا دوكك fauka ibadi sama da bayansa yana sama da kowa wa huwa Allah shi agwani fi kalbi cikin halittunsa al-khabir shine mai labari bi bawadinin da abin da aka koyi nasu kaza wahirin kamar abin da aka bayyana nasu wato Allah ya san badininka kamar yadda ya san zahirinka wanda zala aya mai zuwa ta sauka da qalu lin nabi inda sun kace ma annabi sallallahu alaihi wasallam wato inna na itina ka zo muna da ma ya shahadu nubuwa ka kawo muna abinda zai ba da shaida cewa lalle kai annabin Allah ne fa inna ahlal kitabi ka domin yahudawa da kiristoci sun ce kai ba annabin Allah bane to ka muna ni ai shaida wanda za ta tabbatar muna kai annabi na eh su kahiran maka kenan ke ce ma annabi aka don yahudawa sun zo sun ce musu ba annabi bane inda annabi ne da bai bayyana cikin larabawa ba don ba annabi cikin laraba sai cikin bani isra'ila don haka sai mushrikai sai suka ta wannan magana suka tayi sun ka je irin gwanu suka ce ma annabi to ka muna shaida wanda za ta nuna kai annabin Allah ne domin yahudawa su an mallamai su suka san littafi sun ce kai ba annabin Allah ba ne to sai Allah ya ce ورأي شعير أكبر شهادة ولله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي ce musu ayyu shay'in akbar menene mahi girma shahadatan ga shaida qul allahu shahid ka allah shi a illa in yaqulu in su basu ce haka ba menene yahi girman shaida to allah duk shaida bayan shaida allah take to allah shi a shaidu bai ni wa bai na tsakanin ni da ku ala sirki akan cewa lalle ni mai gaskiya ne wa uhi ilayya hadha alquran kuma an yi mini wahayin wannan alqurani da anzirakum bihi don in gargade ku da shi qur'anin wa man balag da duk wanda ya kai gare da shi ma ya dauka yayi wa'azi da shi ko ai mai wa'azi da shi eh ai nakum yanzu shin ku la tashhaduna kuna shaida kun yarda Allah ya allahi alihatan ukra tare da Allah a wasu alloli daban-daban da Allah kun shaida haka to in kun shaida kullum ka ce musu in kun shaida haka la ashani kan bazan shaida ba zalika da wannan kul ka ce inna ma huwa ilahu wahid kawai shi Allah ne abin bauta guda babu wani abin bauta sai shi wa innani bari'un mimma tushrikuna ni na barranta da abin nan da kuke shirka da shi tare da Allah madaukin sarki min al-asnami na gumaka ban yadda da su ba na'am الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون sannan alkitaba waɗannan da ka ba su littahi yahudawa da kiristoci wanda sun ce ba su yarda annabi bane ya arifu da sun san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam binatihi fi kutubin saboda sibobinsa waɗanda a cikin littafansu kama ya arifuna abna'am sun san shi kamar yadda sun san yayansu allazina khasiru amsa sai dai waɗanda sun kai hasarar rayukansu minhu daga cikin yahudawa da kiristoci ba hum la su kan ba za su yi imani da Allah ba ko da sun san gaskiya ne e saboda haka abdullahi ibn salam yake cewa lalle na san annabi lokacin da ni ganshi kamar yadda ni san ɗana ce kai hassani na da Muhammadu ya yi zama sananne da bisa ga ɗana domin yana ganin ɗana yana wa ba ɗan shi bane dan yana wa mata ce ta je wani wuri ta yi ciki ta zo gida na ta haihu ta ce ɗansa sani amma shi annabi Muhammadu shi ne wanda Allah ya magana don haka ba canji eh hmm. na'am wa ma إنه hmm. لا wa man azlamu waye mahi zalunci ai la ahad ba wani dai azlam wanda hi zalunci min man iftara ala allahi kadhiban daga yanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ta ga Allah binisbati shariki ilaihi inda ya jingina abokin tarayya zuwa ga Allah wannan babu wanda yi shi zalunci au kazzaba bi ayati ko ko ya ƙaryata da ayoyin Allah yayin da sun kazo mai shine alqur'ani innahu yadda sha'ani yake da al'amari yake la yablu zalimuna duk waɗanda a azzalumai to ba su cin nasara ba su samu babban rabo bi zalika da wannan na'am wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku aina shurakaukum alladina kuntum tad'un warkur ambaci yawma nahshuruhum ranar da zamu tara su jami'an baki daya sun mana ƙulun lillazi na ashiraku sannan mu ce ma duk waɗanda sun kai shirka taubikan lam don kunyata su cikin taron jama'a aina shuraka hukumin lazina kuntum tazumu ina abokan tarayyar nan gumukan nan da kun kazan kuna riyawa cewa su abokan tarayyar Allah ne ina suke eh annahu shuraka lillah ce abokan tarayya ne ga Allah ina suke summa summa lam kun bin nadahum illa an qalu wallahi sun malam ta kun sannan fitina su ba za ta kasance bakin komi ba wato uzurinsu shine fitina don ranar fitina ce illa an kalu sai dai su ce wallahi mun rance da Allah rabbina ya ubangijinmu eh ma kunna na mu ba mu zama mun yi shirka ba eh iyakar shirka mai shirka in ya je lahira sai ya rance da Allah ya ce bai ba kuma yayi yi. sai a dwaɗe baki ne bakin nan da ka magana sai a dwaɗe shi a ce to da zuciya ce da hannuwa ne da ƙawagu ne da kunnuwa ne da komi ya yi magana har fata ciki ne So faɗi eh hannu ya ce na yi baki bai magana ido su ce na gani kunne ya ce na ji kawa ce ni na ce Na da to a'a sai a turke shi ya tuku tuku babu babu babu bakin magana bakin ne da ya saba da ƙarya to an zaɗe shi ba dai an ba shi dama ya magana ba to an rage shi eh to mu ci gaba wanzur kaifa qalamu ala anfusihim wa dandahum ma kanu yaqarun Allah ta'ala sai Allah ya ce unzur duba ya kai mai jin karatu ko kuma ya Muhammad kai ba kazabu ala anfusihim yaya sun kai karya ga kansu bi nabi shirki an sun ka kore ba kansu shirka sun ka ce sun rance da Allah ba sun shirka ba wadalla dalla ma kanu yaftarun abin nan da sun zo suna kirkira na ƙarya a ran nan ya bace musu gaba an ya baku daga barin ganin su sun ban gani ne wato suna wanda sun kai ƙarya suka ce abokan tarayya ne ga Allah tauran nan babu ina kuma ka ce eh, wallahi ba su yi ba eh to mu ci gaba wa minhum man yastami'u ilayhi hmm. wa ja'alna ala qulubihim wa innaka la yarhamu آمالهم وأبناء وإن يروا كل آية Allah ya ce wa minhum daga cikin su man yasami ilai akwai wanda zai zo ya yi saurare gare ka idza qara'atul qur'ana lokacin da kake karatun qur'ani sai ya saurara kamar yana ci waja'alna akinnata mun sanya rufe rufe ba ko guda ba ala kulubin akan su. ai agadiyata rufe rufe la'alla ya kaudan ka su fahimci qur'ani ai yamma qur'ana ka su fahimci qur'ani wafi fi azanin waqara kuma cikin kunnuwansu mun sanya wata danniya mun toshe Sama sababan kurmanci fala hu ba su ji ne sama a kabulin ji na karba wayin ya rauko da sun ga kulla ayati dukkan wata aya la yu'minu biha ba za su ba da gaskiya da ita ba hatta idza ja'uka har lokacin da sun ka zo maka naka sai su dora jayayya da kai ya kulun na kamar waɗanda sun ka kafinta suna cewa in haza lalle wannan abin da annabi ke karantawa na alkur'ani bai zama komai ba illa asatirul na sai ƙaryace karyace ne na mutanen farko ko kuma tatsuniyoyi na mutanen farko kal ki wani ajibi kamar ababen dariya da abubuwan mamaki jam'u suratin shine taron abin tatsuniya وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون وهم ينهون عنه su suna kore mutane daga annabi sallallahu alaihi wasallam suna tsawatan mutane daga bin annabi ai an ittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce kar a bi shi wayan auna an su kuma suna nisanta kai wato kada a bi shi kuma su ba bi ne za su yi ba fala yu'minuna bihi ba su ba da gaskiya da shi wakila an ce nazalat aya ta sauka fi abi talib da abu talib kana yanha an azai wato yana an azamu ya zan yana hana a cutar da annabi wala yu'minu bihi kuma tare da haka bai ba da gaskiya da shi ba wa in yulikuna babu wanda sun ka halakar bin na'ayi anhu da isanta annabi illa an zan sai kanunsu da anna dararahu alaihi domin cutar kin annabi za ta dawo a kansu ne wa ma na bizalika amma ba san da haka ba eh, wato wannan eh, eh, Abu Talib lokacin da yake kakkare annabi sallallahu alaihi wasallam to in an kira ya zuwa ga addinin musulunci kuma sai ya ce a yana tsoron abin nan kada a ce tsoho ya bi yara hmm. amma tare da haka yana maganganu masu kyawu zuwa ga addinin bai suka addinin annabi don har akwai waƙoƙi da dama waɗanda an karwaito ibnu hisham ya zo da su cikin sira tashi ina cewa wala kad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laula al malamatu aw hizara masaffatin law jattani samhan bizaka mubina eh wato yana faɗin haka fazza mm, bi amrika ma alayka gadalatu eh hatta huwa sida fi turabi da hina wato yana cewa lalle na san addinin muhammadu shine mai alherin addinai ba don tsoron zargi ba kada a zarge ni ko kuma a zage ni da ka same ni mai sauƙin kai mai biyayya ga wannan addini amma je ka bayyana da al'amarinka babu nakasa babu cutarwa gare ka ba wanda ya isa ya taba ka sai na filo da turbaya ina da wato sai na mutu to ko ba a cutar da annabi ba sai bayan ransa Na. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا Wala alfaharin waya ya jira a dan kummin al'ummini? Allah ya ce wa lauta rada ka gani ku yayin da an ka gita su a lara fim ga babban aɗannan riga wuta, wato an kai su gaban wuta an ka ajiye kamin su shiga. Baƙatu sai su ce iyalaita na ina dai da mu nurar za a mayar da mu ila duniya zuwa duniya. wala nuka zu bi ayati rabbina in mun ka koma duniya lalle ba za mu karyata ayoyin ubangijin mu ba wa nakuna minal mu'minin kuma lalle za mu zama cikin mu'minai wato in an ka zo an ka aje su banga banga gaban wuta sai su dora lallashin mala'iku ku ce su ce ku roki Allah a maishe mu duniya in mu ha koma ba za mu karyata ba kuma lalle za mu yi imani irin wanda aka so mu yi to amma ina sai lil idraj wannan ana zuwa da ita don ɗauke kai daga wata magana zuwa ga wata wato an iratul iman daga nuhin imani al wanda ake fahimtar samina tamanni daga kuri su ga cewa ya laita ina dai mu to ba haka bane da lahum ma kanu yakufuna min qabl abin nan da sun kazan suna boyewa gabanin yanzu shine kawai ya bayyana gare su ayyatumu bikaulin ce wasu wallahi rabbi na ma kunna mushrikin wallahi ya ubangiji mu ba mu shirka ba bi shahadati jawari saboda gabobin su lokacin da sun kai wannan rantsuwa an ka da baki gabobi sun ba da shaida fataman nau zalika shi za suka ce to mun ji mun yi a taimaka mu koma duniya mu gyara eh, lokacin da aka rufe baki an ka ce kai gabobi ko wani abin da ake ciki sun kai bayani da an ka bude baki ya ce eh lalle mun sani mun yi amma dai ina da za a taimaka mana mu koma duniya wala nukazzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin amma maishe mu ba za mu ta ayoyin Allah ba sannan lalle za mu zama cikin masu imani eh to Allah ya ce walau ruddu da an mayar da su la'adu da sun koma su. liman anhu ga abin nan da an ka hade su min shirki na shirka wa innahu lakazibuna lalle su ƙarya suke fi wa adihim na alƙawalin da sun kai min imani ta za su yi imani ƙarya suke ko sun koma za su yi za su yi kahirci ba imani za su yi ba don haka ba a mai da su wa qalu wa qalu in hiya illa hayatuna wa ma nahnu bi mab'uthin wa qalu sun ce ai munkirul ba'as su masu musun tashin kiyama sun ci in hiya ai wannan rayuwa bata zamo ba illa hayatu na duniya sai rayuwar mu ce ta duniya kawai babu wata rayuwa bayan wagga da muke yanzu in ka bari banza ta bakka to shikenan ka rasa komi amma ba wata lahira ba wani tashin kiyama in ji kafirai wa ma nahnu bi mabutina mu ba mu za a yawa ba ku dai ana rude mu kamar yadda mutanen rasha can wannan bangaren toilet din nan eh wannan bangaren na toilet suke cewa babu wata rayuwa addini wato abin nan suna ce addini ubiyunu sha'ab wato wai shi addini shine wiwi na talakawa sai talaka a ita rudin su ana cewa haka ku yi imani lahira na nan yan mata da abin jin daɗi su ko miya ku a zalumai su canye duniya ba wata lahira wayo ne aka yi muku don a ci duniya ba da ku ba wannan imanin abin nan can tole ɗin rasha bangaren tole ɗin nan to ba gaskiya ba ne akwai lahira kamar yadda mutum ya san akwai duniya Allah ya yi mana alamomi iri daban-daban wanda za mu gane lahira. Eh? aba gero wadda an ka girbe bara an ita ce an ka shuka na yanzu ta koma gero tana cikin buhu wata tana can daji kuma kowa ya yi imani gero nan da an ka girbe shi ne baɗi za a sake shuka shi kuma ya hito gero a sake girbi wannan alama ce ta tashin alkiyama ko ba haka ba sannan mutumin da zai zo ya kwanta da matarsa kai ka tabbata abin nan da ya tsiyaya daga cikin kai shiga cikin matarka kai ka san ba mutum bane to wannan da ya mirgina shi ya dafa shi ya mai da shi ya mai da shi nama ya mai da shi jini ya mai da shi tsoka ya mai da shi eh, jijiya ya mai da shi kashi ya mai da shi bargo ya mai gashi ya mai da shi fata ya tar shi mutum ya komo kamar kai bayan yana dan ruwan kunu dan dan kamu dan dan kamu to kai ka san in an ce shi zai sake mai da kai ka zama mutum wannan ba abun shakka ne, sai dai in baka da hankali to wayannan duka alamomi ne na cewa lalle akwai tashin kiyama to babu mai musun tashin kiyama illa wawa mahaukaci wanda kwakwalwa ta ta rikici eh walau tara walau tara yuwa da wato Allah madaukin sarki don kan mai nisa shi yasa kowace shekara Allah ka misalta muna ai muna majigi na tashin alkiyama kowace shekara yanzu in ka tafi daji gonaki za ka tara duk komi ya bushe yau babu abin da an dare sai itatuwa waɗanda suke shekararru amma duk abin da za a shuka shi ya hito ya mutu waken bara ya mutu gero ya mutu dawa ta mutu masara ta mutu cinciya bubburwa ta mutu kowane irin abu ya mutu komi ya bushe nan da wata uku masu zuwa sai ka male ni inda aka shuka karan babu to bayan yan watanni kaɗan kuma sai a zo a yi ruwa in an kai ruwa bayan sati biyu sai ya zan kamar mala'ika a sarabi da ya busa kaho duk wanda a cikin ƙasa sai ya yi wace bayan wata uku gonarka inda Gonarka ce ga ta kai ka lokacin da ba ta da komi ran da ka to shuka illa ka tarar da kasa ga ta an lema mata ruwa to bayan wata uku da yin wannan ruwa in ka taho jinje waya gona kuma sai ka zaɓi wurin da zaka shiga don wani wuri bai shiguwa kaga an busa ka kowa ya tashi wannan alamu ne na tashin alkiyama kuma a sake tahiya a sake tahiya kuma a zo a sake mutuwa wannan sabo duniya ta koma tsohuwa kuma zai ta mutu sannan a sake busa kaho kuma mai hitowa ya hito to haka kowace shekara Allah ka yi muna don mu ƙara imani sannan za ka zo ka tarar da mutum yana saurayi an wanko mai yarinya budurwa an wanko mai budurwa in ka yi tafiya ka dawo bayan shekara talatin ko arba'in sai ka zo ka tarar da gida gudan babban gida an yi ɗakuna ba sun yi ashirin cikin gidan wane ya yi amre wane ya yi amre sai a kira maka saurayin nan sai ka tarar da shi ya koma kamar tsohon gero mai jiran kwasa wajen girbi wannan saurayin da ka bari mai kari sai ka tarar da shi ya tankware da kasan dai dawa in ta isa tsara jiran ɗaya kaka mai girbi ko da adda ko da kwashe ya zo a tsari to sai ka tarar da wannan tsohon ya isa girbi tsohuwan ma in wani lokaci in bata Allah bai cika mata yawancin rai bayan ta gama haihuwa sai a ce ita sai a nuna ma a ce ai ga kabarin ta bayan ɗaki an gama da ita ko ka tarar duk gaba ɗaya an girbe su sai waɗannan matasan sun tashi yanzu su nan su adda gida kai in ka yawancin rai to wannan duka misali ne na tashi alkiyama Allah ka nuna mana eh to amma wanda bai da hankali wanda kwakwalwa ta ta rude tare da haka sai ya ga da dai an yi ta tahiya bai ga wanda ya dawo ba kaga kawo ta ce wai an ta ba wanda ya dawo alhali ga geron bara ya mutu ya dawo ga waken bara ya mutu ya dawo ga gyaɗar bara ta mutu ta dawo ga abubuwa nan na bara sun mutu sun dawo kusa kusa to tun da sun ka tahi sun su suka yi ban mamaki ko kai shi da tambaya ni na shi su ban mamaki to da sun ka dawo kai ma za ka dawo Allah ya sa mu gane to Allah madaukin sarki ya ce wa lautara da ka gani in wuce hu yayin da aka kitta su a larabihim gaban ubangijin su la'ara ya kamran aziman da ka ga al'amari mai girma qala lahum sai Allah ya ce musu ala lisanil mala'ikati ta harshen mala'iku tawbikan saboda kunyatar da su alaysa hadha al-ba's wal hisab al-haq ashe wannan tashin kiyama da wannan hisabi ashe bai zama gaskiya ba a tambaye su kalu bane sai su ce haka ne wallahi wa rabbina mun rance da ubangijinmu gaskiya ne innahu la wannan gaskiya ne mun gani gashi kala sai Allah ya ce to a yanzu an yi hisabi an gama na ce muku ga in kun yi kahirci wuta za in kun yi um, imani aljanna za to kun yi imani kun yi kahirci to yanzu babban magana fa zuqul azaba ku je ku shiga ku dan na azaba bi ma kuntum tafun da kahircin kun da kun zan kuna yi da shi da duniya shi kenan magana ta kare eh na ce muku za a yi tashin kiyama kun ce ba a yi na ce akwai hisabi kun ce babu shi na ce akwai wuta kun ce babu ta na ce akwai aljanna kun ce babu ta to yanzu ga su an yi hisabi eh an yi tashin kiyama eh gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne eh gaskiya ne ce to yanzu saura wuta ku je ku ɗanɗana ga ta nan Allah ya kiyaye ai kafin قد خسر الذين أحسبوا بلقاء kazzabu bi liqa'illahi lalle duk waɗanda sun ka karyata game da haduwa da Allah ranar lahira bil ba'd tashin kiyama waɗannan sun yi hasara hatta gadin littakazi wannan shine matukar karyatawa su hatta idza har musa'atu har lokacin da kiyama ta zo musu bagatatan afke ai faja'atan ta zo musu afke kamar fadawa rani kanu sai su ce ya hasaratuna ya bakin cikin mu hiya shiddatu ta'allumi shine tsananin radadi wani da'uha kiranta nan majazun majazi ne ai haza miki kimadu wannan shine lokacin ki maza ki zo lokaci yayi alama farradna akan abin da mun kai sakaci da shi fiha cikin rayuwar mu ta duniya ko da suke faɗin wannan kalma ya miluna awzarahum suna ɗauke da zunuban su ala zuhurihim bisa bayan su da an tace yawan inda alba'as zunuban za su zo musu lokacin tashin kiyama bi ahi bahi shay'in suratan cikin mahi munin abu ga sura wa an tani mahi doyin sarihan gawari sai ta dane su ta haye ala ma'ana na am sa'a ma yaziruna tirda da suke ɗauka wannan kaya nasu wanda sun ka dauko cir da shi ya zama munan kaya wato kowane mutum in an zo tashin kiyama lokacin da ya tashi daga cikin kabarinsa to ko da zai tashi ayyukan da ya aikata miyagu ga sunan kewaye da shi kamar manyan duwatsu kamar dukin zaranda wanga na bauchi to yana tashi da ya tashi da zamne shi ko dutsen sai ya lallabo sai ya hauka wa tunai yana mirɗawa shi ko yana dagawa sai ya tashi sai shi kenan sai ya ce na zamna mu tahi hmm. ko bi girma ne wani za a gan shi ya taso ya taso ba kamar fatasku kamar garin fatasku shi kadai yana tahi da dauke da garin fatasku duk zunubi ne wani kamar borno su abin na yobe state wani kamar najeriya duk shi kadai kuma baya sauka haka ake dare da rana duk inda ya yana dauke da addinai sai an yi mai hisabi an gama sannan da a ce to wuce da kayan ka je ji annaba kamar su to gwargwadon tulin wannan a zunubi da azaba kenan saboda haka biya a abadan Allah ya kiyaye Allah ya tsare mu daga zunubai Allah ya tsare mu daga sabon Allah wa mal hayatud dunya wa mal hayatud dunya illa na'am afala duniya wannan rayuwar duniya ba bakin ce komi bace al shiga da ya shigaltuwa da rayuwar duniya kullum in ya haka in ya haka kai budget ko baka fara ko zai kai can ko ba zai kai ba illa la'ibun wala sai wato wasanni ne da shagaltuwa wa mata'atu amma abinda adda'a wa ma inu alaiha da abinda duk zai taimaka maka da Allah fa min umuril akhirati wannan yana cikin al'amuran lahira wa ahiratu shi ko gidan lahira shine wato abin da zai sa kai aiki ka samu aljanna khairul lil ladina yattaquna shi alheri ga waɗannan da kin je tsoron Allah suna kiyaye shirka ba za su yi ba abala ya nuna shin ba su da hankali ko abala ta kiluna ko ku ba ku da hankali ba ku gane wannan ba to nuna ku ba da gaskiya ma'ana ku yi hankali ku yi imani na'am قد نعلم وإنه ليحزنك الذي يقولون وإنهم لا يخبرون ولكن الظالمين Allah ya kan na alam haƙiƙa mun sani, inna wuya da al'amari yake la yazuka allazi yaquluna abin nan da kafirai ke faɗa gare ka min takazibi na karyatawa kun san yana bata maka rai amma kai hakuri fa innahum la yukzibunaka su ba su jingina ka ga karya wato ba su dauke ka makaryaci ba ko kuma la yukazibunaka ba su karyata ka li ilmihim annaka sadiqun domin sun san kai mai gaskiya ne ma'ana walakin na sai dai azzalumai yajhaduna bi ayati llahi suna musu ne da ayoyin Allah shine alqur'ani wato su abin nan kafirai sun sa abin da annabi ke faɗi gaskiya ne ba su don saboda ni domin ya rayu cikin su shekara arba'in bai taɓa yin ƙarya ba ko da wasa to wanda ya shekara arba'in bai wa mutum ƙarya ba ya za a yi ya wa mutum ƙarya bayan shekara arba'in yawa Allah don haka sun yarda annabi mai gaskiya ne amma mamakin suya za a ce Allah ya saukar mai da wani abu eh da haka za a ce la nukazzibu ka walakin nukazzibu ma ji ita bi kaji wata rudan dan magana wai ba mu kayyata ka amma muna kayyata abun nan da ka zo da shi <laughs> to sun karyata shi kenan ko eh su wai ba su yarda shi karya yake yi ba amma abin nan da ke zo mai wato shi abin shi ne wato da yace daga Allah yake sun yarda shi annabi bai karya amma abin nan da ya taho ce daga Allah yake shi abu sun daga Allah yake ba ya dai taho daga wani wuri da yace daga Allah yake ga ko kenan ba annabi so ha karyata ba abin nan da yazo daga an kace daga Allah yake shi abu sun yarda ba eh shi annabi wato kenan bai gane abin ba daga Allah yake ba su sun gane kaji wawaye to Allah ya aiko shi walakan ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتيهم نصرنا لا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. إن أنكرت هكا بكي أنه ركوبا wala karkun tafar rusulun min ka hakika an karyatar da manzanni da dama gabanin kai fi zai lin nabi cikin wannan ma akwai lallashi da ban hankuri da manzon Allah fasabaru alama kun kuzibu sai annabawan nan da manzanni suka yi hankuri akan abin nan da anka karyata su da shi wa uzu kuma an cutar da su suka yi hankuri da cutar wanda an yi musu hatta a atahum nasruna hatta bakon ya zo musu da ihlaki kaunihim da halakar da mutanensu fasbir hatta ya ta yakan nasu kai ma ka yi hankuri har taimakon Allah ya zo maka da ya hilaki kaunika da halakar da mutanen ka auye dayatin ko kuma shiryar wala mu mubaddila li kalimatin lahi babu mai musanya kalmomin Allah alƙawullan da Allah ya yi ba su canja ba mai iya musanya su wala kan ja'aka min naba'il mursalin haqiqa ya zo maka daga labarin manzanni waɗanda sun gabace ka don haka abin nan da ya zo daga Allah na labarin manzanni yusakkinu bihi qalbuka zai natsu zuciyarka za ta natsu da shi yaskunu bihi zuciyarka za ta natsu da shi don haka kai hankuri kamar yadda sun kai hankuri taimakon Allah zai zo ma kamar yadda ya zo musu na. wa in kana qawlu alayka iraduhum fa in zarata an bagda bi anabadan biladi aw kullaman bi Na'am, ko da yake ya kasance kabura alaika iradun bijirewar su daga bin musulunci lalle abu ne mai nauyi a kan ka gare ka lehir suka da saboda kwaɗayinka da su musulunta. To, bai na sadaka in ka samu iko an tafta giya da bakan ka nemi wata diga wato saraba wani babban rami filar da cikin ƙasa ka shiga au sullaman ko ka samu wata kwaranga wato wani tsari mus'idan wanda zai taka da kai fi sama a cikin sama fata ta yau da ayatin ka zo musu da aya min makatara huna abin da suka nema fasal to kai alma'ana abin da an ma'ana annaka la tasdiqu zalik ai baka iya yin haka to tunda ko baka iyawa fasbir a taya hukum Allah yi hankuri har Allah shi hukunci walau sha Allah da Allah ya so hidaya ta shiriyar su gaba dai da jama'ahu alal huda da ya tattara su gaba dai akan shiriya walakin lam yasha zalika sai dai Allah bai so haka ba falam yu'minu da haka ba su yi imani ba wala kunan min al-jahilin kakkazan cikin jahilai bi zalika da wannan karkazan cikin waɗanda ba su haka ba tunda ka san haka to ba magani illa kai hankuri taimakon Allah na zuwa tunda ba kai an na farko ba ko ba kai ne na ƙarshe ba kai ma Allah zai taimake ka kamar yadda taimaki sauran annabawa na'am inna ma yastajibu alladhina yasma'un wa al-mawdi inna ma yastajibu aka lalle waɗanda suke karfa ma kiran ka ilal imani zuwa ga imani allazina yasma'una sune waɗanda ke jin kiran Allah in an kira su sama'a a tafahumin wa atibarin ji irin na fahimta da kuma lura wal mauta amma matattu sune kafirai shabbahum bihim ya kamanta su da matattu fi adami sama'i ga rashin ji kamar yadda baka tarar da gawa kwance ka kira ka amsa haka kahiri yake matacce na to su wayannan ya basu billahu Allah zai tadda su fil akhirati a lahira shi musu hisabi da abin da ya dace da su summa ilaihi yurja'una sannan zuwa ga Allah za a mayar da su ayyuraduna za a maishe su bai jazihim bi amali ya zaka kamsu da ayyukan su wa qalu wa qalu lawla nuzila alayhi ayatun min rabbih wa inna Allah qadirun ala Waƙalu kuma sun ce وقالوا كما Makka a جرم lokaci. أو أنت لوكتي laula nuzila alaihi min rabbi dan me da ba saukan mai da aya ba daga ubangijin sa kan naqati wal asa wal maida kamar yadda an ka saukar da naqatu salih taguwa annabi salih ko kuma sanda annabi musa ko teburin abinci irin na annabi isa don me ba bashi irin wannan ba Allah ya ce kullum ka ce musu inna Allah qadirun ala an yunzila ayatan Allah mai iko ne akan ya saukar da aya in makatara guna abin da suka nema walakin na aksarahum la ya'lamun sai dai mahi yawan su ba san haka ba annan nuzula cewa ta bala'un bala'i ne alaihi akan su liwujubi halakihim in jaduwa don wajabcin halakar da su in sun kai musulta sanda duk an ka nemi aya in ta zo in ba a yarda ba halaka za a yi wa ma min dabbatin Wa ɓangare banɗirake a walan gwajini ya da na aiki, yillawa ko banɗansu a dukun. Maɓarowar yi ko shatu. Allah madaukin sarki ya ce wa mamin min dabbatin babu wata dabba tamshi wadda ke tafiya bil ardi cikin ƙasa wala da irin haka nan wani tsuntsu ya ɗiru da ke tashi bil hawa'i cikin sararin samaniya bi janahi da fikafikansa illa umamun amsalukum sai al'ummomi ne kamar ku fita da biri khalqiha wajen shirya halittar ta wa rizqiha wa awaliha da arzikinta da halayenta kamar yadda Allah ya halitta ku shirya muku yanayin rayuwa to su ma haka Allah ya halitta sun shirya musu yanayin rayuwa ma na fil kitabi min shay ba mu bar komai ba a cikin littafi Allahul mahfuz falam na katubu wanda ba mu rubuta ba komi an rubuta komi da komi Allah ya rubuta cikin lawul mahfuz summa ila rabbihim yusharuna sannan da ku da dabbobin nan da tsuntsayen nan duka gaba ɗaya zuwa ga ubangiji za a tara su ranar tashin kiyama fa ya qadi bainahum ya yi hukunci tsakaninsu wa yaktasu jama'a har yayi hukunci ga dabba wadda take mai kararren kaho ita ce duguma ko kuma bijo wadda ba ta da kahoni za a yi mata hukunci min alqarna'i ga akuya mai kaho ko kuma rago mai kaho ko sanuwa mai kaho wa kulu lahu kunu turaba. sannan bayan an gama wannan ramuwa kowa an rama mai zalunci ne da an kai mai na duniya dabbobi Allah ya ce musu ku zama kasa والذين كذبوا بآياتنا ودن زنك قرية آيو من القرآن والذين كذبوا بآياتنا ثم وبكم بالظلمات نعم من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على wallazina kazzabu bi ayatina waɗanda sun haƙaryata ayoyin mu na alqur'ani sun waɗannan kurame ne an sama'iha daga jin ayoyin alqur'ani sama'a kabulin ji irin na karɓa da fahimta wa kuma kuma bebaye ne anan nuduki bil haƙi gabanin furuci da gaskiya fi kuma suna cikin dufanni na kahirci man yasha illahu idlalahu wanda Allah ya so ya batar da shi yudlilu sai ya batar da shi wa man yasha wanda ya so ta shiryar da shi ya ji ala siratin mustaqim sai ya sanya shi bisa ga tamarki wanda an madaidaici shine addinin musulunci to na'am أولئك da إليهم أمام الذين أولهم muhammad li Makka, makkata Allah ya ce ya kai muhammadu ka gaya wa mutanen makka eh, ara aikin ku bani labari ai akbiru ne ku ban labari in atakum azabullahi idan azaba Allah ta zo muku bin duniya tun nan cikin duniya aw atakum sa'atu ko ko tashin kiyama ta zo muku almustamila wadda ta tattara alai akan sabakata ta haske ta faɗo muku rikiz babu zato a gairin lahi ta da'un shin wani Allah ne za ku kira in kuntum sadiqina in kun zan masu gaskiya ku bani labari shin wani Allah za ku kira in kun zan masu gaskiya bi annal asnama ba uku cewa gumaka za ta amfane ku to in su za ku kira fadahu ku kira uwa ku kira gumaka bai yiwuwa bal bal ya wada'u ويقسم ما تدعون إليه إن شاء نعم وتنصون ما تشركون Allah ya ce bal a'a iyahu da'u shi dai Allah nan shi kuke kira ba za ku kira waɗannan gumaka ba fi shada'id cikin halin tsanani ba ya kashifu Allahu ma tad'una ilai ku. Allah ya kware abin nan da kuke kira zuwa gare shi an ya kashi ba ya kware shi an gare ku min durre wa nawi na wata cuta ko makamancinsa in sha'a in ya so ku kware shi watan sauna ma ne sai ku mance da abin nan da kuke shirki da shiya ma'ahu tare da Allah min al-asnami na gumaka bala ta da'una ba ku kira ne eh shine wani malami yake cewa wato kafirai na wancan zamani wato sun yi musulmin zamanin mu kula da al'amurra eh su kafirai na wancan zamani idan sun ka shiga cikin halaka sun ka ga bala'i ba mai kiran gunki sai su kama kiran Allah mu ko namu na yanzu ga sallah ga imani ga komi ko da mota ce an ka shiga tana tangadi sai ka ji ana kiran shehu shehu ba a kiran shehu in an ga musiba don shehu shin sadda yana da rai shi in musiba ta samu yawa ya ka kira to ka kira Allah mana tunda ba hana an kai ba eh, so da yawa ne kan yi wa mutane bayani in kai bayani irin wanda za a ci dan izala kake a ba magana izala ba ce magana imani ce da shari'a Allah ko da wani shehu ne ban cire ko wani shehu ba ku faɗa min ko wani shehu ne shin shehu sadda uwa ce take dauke da ciki ne ba za ki ne zai ba sadda yake cikin cikin mahaifiyarsa dan babu shehu da bai zauna cikin ciki ba ko akwai shi to sadda mahaifiyarsa take da ciki in ta yi tuntuɓewa ta ka kira dan bata san kowa take dauke ciki ne shehu ne ko shedan bata sani ba to lokacin da take tuntube ba ta kira ne sai ta kira Allah to shi kuma sadda yana da rai yana mallami ne in yayi tuntube wa ya kira Allah to wannan da shehu ya kira da wanda ko shehu ta kira kai ma kira su a aje shehu ba a kiran shehu babu inda an ka ce a kira shehu yana yi tuntube duk wanda ya kira shehu ya yi tuntube ya kira shehu to ɗayan biyu ko dai jahili ne ko mushriki domin shehu bai iya cetonka Allah shi ka cetonka Allah shi ka ceton ka shehu bai iya ceton ka amfanin shehu gare ka ka bi shehu ta hanyar karatu ka yi kokari ka san abin da shehu ya rubuta ko kuma yadda ya aikin musulunci kai ma ka yi to ka samu albarka amma ka tafi da kazantar kawai da kafin tube sai ka kira shehu kana nuna wai da haka za ka shiga aljanna wallahi ƙarya haka yi ƙarya haka ba ka kiran shehu ka tafi aljanna annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man kana haliban fali alif billahi aw la yasmut duk wanda zai rance ya da Allah ko ya kama bakinsa amma saboda lalacewa al'amura yau mun kai fagen kasar nan sai kaji mutum ya rance da rawanin sarkin musulmi ya rance da shehu dan gode ya rance da shehu tijjani ya rance da shehu abdul qadir ya rance da shehu dan gode saboda ni alloli ne wannan wa shine shirkar da Allah ke magana cikin alqur'ani la tudinnan da kun ka gani da uzza da manata duk sunayen mutane ne ta yamma hanya ne bautar gumaka ta shigo lata ɗinnan mutumin kirki ne uzama mutum ne mutumin kirki ne da sauransu ka duba cikin buhari cikin kitabu tauhid saboda haka ba a kira ba a tuntube a kira wani ko mala'ika jibril ba ka kira lokacin da kai tuntube sanda kai tuntube me kake nema agaji ko to waka agazarka to Allah ya faɗi yadda za ka nemi agaji ka rai wa na. mu'minina kaga sai da aka yi albishin kuma an kan wadi mu'minai alladina idza asabahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una shine abin da zaka kira amma ka tayi kana tuntube kana kira wani dattijo bai san ka ba kai ma baka san shi ba to ba a yin wannan wannan ba magana izala ba ce magana ce ta gaskiya in dan izala ya faɗi in dan ɗariƙa ya faɗi a goyi bayansa don mun tare yanzu abin ya zama kamar fatan siyasa kamar APC da PDP in wanga ya yi gabas wanga ya yi yamma duk abin da wannan ya faɗi zai wance ce ai izala ce wancan kuma ce ai ai shirka ce ko ko tijaniya ce ko kadiriya ce duk ba haka bane dan tijaniya bai zama dan tijaniya sai ya zama musulmi dan izala bai zama dan izala sai ya zama musulmi to muna magana ne akan musulunci muna magana ne akan abin da ya samar da dan izala ya samar da dan tijaniya shine musulunci kirista in ya taho da kuros ga wuya ya ce yana so ya shiga izala ba a yadda sai ya cire kuros kirista in ya taho da kuros ya ce a ba tijaniya ba a ba sai ya cire kuros kuma sai ya yi kalmar shahada ko ya cire kuros in ya ce bai kalmar shahada ba a bashi ko ana bashi kai ya mata ya dinko uniform uniform na fitiyanul islami waɗanda ake ganin su ne kamar yadda tijaniya ko ko kuwa ko kaki mai brown wanda ake gani shine na izala amma da crossing sa ga waya ce naga sha'awa aikin nan naku ina so in shiga wallahi ba a bayyana sai a kalma shahada ba haka ko ana yake abin nan a bashi yi ya sa da saboda haka babu magana a kira wani ba a tuntube a kira shehu ko wani irin shehu ne ba a tuntube a kira annabi ba a tuntube a kira mala'ika in kai tuntube bismillah a'udhu billahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda annabi ya karanta da mu kenan Allah ya sa mu gane to mu ci gaba ولقد رسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون Wadatan zan arsana hakika mun aiko ila umamin zuwa ga al’ummomi min kablika na gabaninka mun aiko musu rusulan manzanni, ba kan da sai suka karyata su. fa akhadnahum bil ba'sa'i ma kama hu da tsanance tsanance shiddatul faqari tsananin talauci wadda ra'i da kuma tsananin rashin lahiya wannan duka Allah ya yi musu haka la'allam ya tadarra'un ko za su kankan da kai su dawo su ce kai musibar nan wadda ta warmuna don mun yi kaza ne ai ya tazallaluna fa yu'minuna su kaskantar da kai su yi imani amma su ba su yi ba balaula فلولا إذ ولكن كفر قلوبهم وبين لهم الشيطان ما كانوا tsananin azaban mai zo musu ta ba su je sun kankan da kai ba ai lam yaf'alu zalika ba su aikata haka ba ma kiyamin ne da tare da kuma samun dalilin da zai hukunta kankan da kan dan duk wanda wahala ta sama to ya kamata ya nemi taimako to ba su nema ba walakin kasar kulubun sai dai zukatansu ta ke kashe ta bushe balan talilil imani ba ta yi laushi da imani ba wa zayyana lahum shaytan shaytan ya kawace musu ma kanu ya amalu na abinda sun kazan suna aikata min al ma'asi na sabo ba asadu alaiha suka nace akan sabon su ba su tuba ba na'am ma lamma na su yayin da suka mance ko suka bar ma zukiru bihi abinda aka yi musu wa'azi da shi wa'izu wa khuwifu an kai musu wa'azi an ka tsoratar da su bihi da shi min al-basa'i na tsananin talauci wanda ra'ayi da tsananin cutar jiki falam yatta'izu basu wa'azantu ba fatana alai sai muka bubbude musu abuwa ba kulli shay mun ka bude musu gogoyi ko wani irin arziki min niam istidraj lahum dai wato istidraj kiwa ragwallaya Eh, ga dakakken gero soyayye ga abin nan wake ga harawa ga gishiri ga kanwa ga kuma itacen gashi ɗaya waje <laughs> eh in ka dibe shi ka dibi sauran tumakin gida sai ka ga su kan sun wahala to amma in ka dibi abin da ke kallo ne kuma sai ka ga babu abki <laughs> eh su dai ga su can suna ta kiwon suna cin eh, tsohuwar leda da tsohin tsumma shi ko duk inda ya juya cikin abinci amma kuma nan gehe ga itace an tara na shi ne eh to ragwalla ya kiwon ragwalla ya shine intijirata hatta iza bari wa lokacin da sun ka dora albahari wato suna farin ciki farin ciki irin na girman kai da ma'utu da abin da an ba su aka za sai muka kama su bil azabi da azaba Baga bagatatan habke fa iza hum mublisun sai ga sun yanke kamna ai suna min kulli khair sun yanke kamna daga kowane irin alheri don ragon layya ana dawowa daga idi an yi mai wanka ya ga ya ga liman ya aje babban riga ya dauko wuka an wasa ta ya ga an sami eh, abin nan elawa ko gawa an tamre mai kawar gaba da ta dama an haɗe an tibga shi kaye ana shaho wuya da ya san da babu magana eh ya san babu magana sauran da sati zai dai wasu su ci

walhamdulillahi rabbil da godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ala nasarin rusuli wa ihlakil kafirin akan taimakon manzannin Allah da halakar da kafirai makiya Allah to mu ci gaba wala aidu ila halallahu wa samakum wa suka ce da ari makka ga mutanen makka har aikin ku bari labari in akaza Allahu sam'akum in Allah ya kame jin ku asamakum ya maida ku kurare wa absarakum ya kame idan dunan ku a amakum ya maida ku makashi wa katama ala qulubikum ya ruhi zukatan ku bala ta'rifuna shay'an ku zamba ku san komi ba man ilahun la shin wani Allah ne wani abin bauta ne wani Allah ya ji ku bi zai dawo muku da shi da ma akaza min da akaza min ku abinda ya karbe muku bi zanu ku da riya ku in Allah ya maida ku kurani ya maida ku makadi ya maida ku rudaddu zuciya ku ba ta iya gane komai shin wani Allah ne ka iya kwato muku wannan abin daga wurin ubangiji wanda ya karbe shi Ba ku, ko akwai ba ku? to tunda ku unzur Allah ya ce duba kai ma nusarrifin ayati ya muke jujjuya ayoyi ko muke bayyanar da ayoyi ga wato tsakanin mutane waɗanda suke nuna wa ikon mu da kaɗaita mu sun mahum sai da ga su tare da haka su yazzibuna suna masu bijirewa yi ori nuna an hafa da yu'minuna suna bijire ma ayoyin nan ba su yi imani qul wala ilaku yadikum amamul lahi wa tudada nahu wa ja'alanna ayyuhu illa al kullum ka ce musu ara'aytukum ku bani labari ku in atakum azabullahi in azaba Allah ta zo muku baga ta ta'abke au jaharatan ko ta zo muku bayyane laila au naharan da daddare ko da rana hali hulaku ai ba wanda ake halakarwa illa alqawmu zalimuna sai mutane azzalumai alkafiruna waɗanda aka kafirai ai ma yulaku illa ai ba wanda ake halakarwa sai su na'am وما نرسل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما نرسل المرسلين بازام أيكو من ذنب إلا مبشرين سيزنا ما سؤال بشر ga man amana wanda duk ya imani bil jannati ya zai shiga aljanna wa munzirina suna masu gargadi ga man kafara duk wanda ya kafirta min nari da wuta wa man amana min bihim wanda ya imani da su wa aslaha amalahu ya gyara aikinsa fala khawfun alaihim babu tsoro gare su wala hum yazamuna kuma sun suna bakin ciki fil akhirati a lahira ba na'am wallazina kazzabu bi ayatina yamasuhum la'an allazina kazzabu bi na waɗanda sun haƙaryata da ayoyinmu ya masu humul azabu azaba za ta shahe su da ma kanu da abinda sun kazan suna yi da fasikanci ya kurjuna an suna hita daga yi wa Allah biyayya na'am ولا أقول لهم إني خبائر ولا أعلم الغيب ولا أقول لهم إني ملك نتبع إلا ما يوحي إليه ولعل يستوي الأعمي والبصير أفلا قل لهم الله يتي كتي مسو لا أقول باني تي لا أقول لكم بزن تي مكو إني كبائن الله تسكوكي الله دوك سنة هنونا با التي Eh, min ha yanzu wanda da gare ta ne Allah ke arzata mutane to ba ni ta suna hannuna ba su hannuna wala anni alamul gaib kuma ni ba ni ce muku na san gai. ma ga ba anni abin da ya faku daga bari na wala ni wa ba ai wahayin sa ilayya zuwa gare ni ba ba ni iya faɗa muku abin da Allah bai faɗa min ba wala aqulu lakum inni malak kuma ni ba ni ce muku ni mala'ika ne min al mala'ika daga cikin mala'ika. in attabi'u ni ba abinda nike bi illa ma yuha ilayya sai abinda an kai wahayi zuwa gare ni Ulka ka ce hal yastawi al-a'ma wal basir yalla shin wanda an makahu shine kafiri yana zama daidai da bai gani wanda an mumini la ba zama daidai abala da makaru to ba ku tunani ku gane wannan fi zalika cikin wannan mutumin ne ku ba da gaskiya in ya zama kahu da bai gani ba zama dai ya za a yi a ce da kafiri da mumini da suke to in ko ba ɗaya suke ba don me ba a imani tunda shine gani a rabu da makamta shine kahirci na wa anzalil ladina yaqamuna ayyushamu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shari'un ya yattaqun wa'azir bihi wato ka yi gargadi da shi wannan alkur'ani ka gargadi allazina ya kafu wayannan da ka jin tsoron an yi husharu ila rabbihim a tara su zuwa wurin ubangijinsu laisa lahum min dunihi waliyun su zan ba su da wani waliyi kuma bayan shi Allah yansurun wanda zai taimake su wala shafi'un ba su da wani mai ceto ya lahum wanda zai cece su a ranar kiyama wato ka gargadi mutane da wannan alkur'ani nan abin nuhi wato shi ne, ubangiji Allah yana cewa annabi ya gargaɗi ga muminai da wannan alkur'ani ga waɗanda in sun mutu a lahira ba su da wani wanda an makusancin da zai tsare su ko mai ceto sai Allah to a yi musu gargaɗi da wannan qur'ani la'allahu yattaquna ko cewa su za su ji tsoron Allah da ikla'ihim amma fi don su ciranta daga abin da suke cikinsa wa amalin da'ati kuma su yi aiki na da'a don samu wannan rabo na na lahira mai kyawu wala ta tadrul lazina wala tadrul lazina yad'una rabbahum bil qadari wal lahi yu'minuna wajha ma alayka min rabbihim min shay'in wa ma ke bisatika alayhim min shay'in wa tadrul da sannan Allah ya ce wato shi musulunci wanda ya zo da shi ake yi eh, in mutum ya koma can gehe ko yana takama da dan wani matsayi na shi ko wata yar daula da Allah ya ba shi ko dan wani babban gida da yake gani yake to aikin banza ne ya tsugunna can ba ruwan Allah da shi ba ruwan musulunci da shi wanda ya taho da shi ake yi don haka wato zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wato talakawa da sun zo sun kewaye annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani kahiri mai kuɗi sai ta wuce ma annabi to abin da ya saba musu zakwa inda kake saboda waɗanda ake kewaye da kai duk mutane ne waɗanda suke marasa kunya eh, a nan talakawa da eh, bai kamata a zauna tare da su ba da dai zai yiwu ka kore su da inda kake mu mu zo mu zauna annabi ya ce bai yiwuwa shi to ka ba da ranar da za mu zo mu zo mu kaɗai su kuma ka ba su tasu rana su zo annabi ya ce bai yiwuwa to na sai ce to mu zo tare amma ka fuskance mu ka ba su baya to cikin rai annabi cikin rai ne ya ga kamar haka na yiwa amma bai faɗa ma kowa bai amsa musu ba a cikin ransa can ya ga kamar haka ta dace don kwaɗayin ƙila in sun zo sun zauna su musulunta ba wai don sha'awar dukiyar da suke da ita a'a annabi na son su musulunta don in sun musulunta akwai masu cin tuwo karkashin su duk za su tawo musulunci ko ba don Allah ba to sai Allah ya ce ma annabi duk haka al'amarin ba haka yake ba wala daru dil ladina yad'una rabbahum kada ka kori waɗannan da ke kiran ubangijin su bil gadati wal ashi sahida marice yuriduna wajha kuma suna rahin ziyarda Allah da bautar da suka yi mishi Ta ta'ala madaukin sarki eh wato lil ashiya wato ubangiji Allah ya dawo ga waɗannan abubuwa za su bukata komai mai ara duniya ko mulfukara su ne talakawa wa kana mushrikuna da'anu fihim kahire sun zo suna suka gare su wa dalabu suka nemi annabi an ya daru dan ya kore su li jalisu dan su su zauna da shi wa arada nabi sallallahu alaihi wa sallam zalika annabi ya niyya haka cikin ransa dama an bi islami dan tsammanin su musulunta sai Allah ya ce ma alaika min hisabin min shay babu komai na hisabin su akan ka in kana badinuhum gaira marti in ya zan zuciye su ba yarda ta bace ba ruwanka da wannan wa ma min hisabika alaihim min shay ko babu wani hisabin ka akan su fa tadaru da ka kore su fa kuna min zalimin in ka kore su to ka zama cikin azalimai saboda haka ka kore su in ba alta zalika in ka aikata haka saboda haka da annabi ya karanta wannan aya yake to talakawa dai musulmi ne saboda haka in kuna son musulunci ku zo ku zauna da su in ba ku yi Allah ya wadatu da ku shikenan to haka musulunci yake duk wanda ya taho da shi ake yi da kar a zo ana lallashin mutum to akar maka alhaji Allah ya so Allah ya dade da ranka a a mutu yau an yi maka addu'a tsawon rai ka mutu yau Allah ake kira zuwa gare shi in kai na Allah ne ka taho kuma ana neman taimako ne a taimaki addinin Allah in ka yarda bawan Allah kake kawo kuɗin da Allah ya baka a taimaki addinin Allah in ba kaso wallahu gani anil alamin Allah bai da bukata da kai ya ayyuhan nasu antumul fuqara wallahu ila lahi wallahu wal gani Allah shi amma wadace ku talakawa ne komi wadata da kake da ita kai talaka ne mabukaci mawadaci shine Allah wanda bai bukata komi ya kowa a saboda haka to kun ga in Allah ya ga wa annabi haka ta da balle kai mai wa'azi ka dole damuwa wai su alhaji ba zo ba rabu da su eh an gane ko kuma kun ga irin wannan kamar yadda Allah ya gaya abin nan Yahudawa suka gaya wa annabi Musa suka ce an ba anta warab buka na inna hauna qa'iduna masu kuɗin zamanin nan sun ce ma mai wa'azi idza anta warab buka la inna nahnu qa'iduna za ku ga duk mai wa'azi in dai mai wa'azi bai sa fadanci ba in bai mai da kai ne da bahali ba to sai kun ga ko keken hawa ba shida gashi na karantar da mutane dare da rana amma gida ne bai shamiya bai shamiya da baki sai dai a kada ya ci haka amma da an gani ah, akramaka maka an biya shi eh an biya shi da an ce ma akramaka maka to an biya ka ya ka ta eh shi yasa Allah ya turo in ga musibu na yan kwanta kwanta kun ga su yi kusa wace masu kuɗin fatan eh kowa sai da gida ne yake yin Kano can Kano ma inda ka koma akwai su sun san gidanka kana tashi da nan tunda sun san kana da kuɗi za su bi sauka can Kano kware da gaske a ah, Kano din mutum nawa an kawa babu satin da za a yi ba a yi irin wannan ba a Kano ai babu magani magani guda ne